Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabi ma manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A yayin da shahararren shahararren matashin malamin addinin Musulunci nan dan baiwa da ake kira da su kiransa da suna young sheik yake ci gaba da nuna damuwarsa ta ganin yace za a al'ummar musulmi sun samu sun haɗe kansu an daina kafirta juna an daina cin mutuncin juna tsakanin kowane ɓangare kowane alƙida na addinin musulunci yanzu haka insha Allahu za mu kawo muku ce young sheik yake saurara shahararren ƙwararren malamin addinin musuluncin nan na izala wato sheikh dr ahmad gumi a yayin da a lokacin da sheikh dr ahmad gumi shi ma yake ƙoƙarin kira zuwa ga haɗin kan al'ummar musulmin najeriya gaba ɗaya a fito a daina cin mutuncin juna a daina kafirta juna kowa a girmama juna kowa ya sa amma a zauna lafiya da sauran maganganu da dr ahmad gumi ya dinga yin ciki har dr ahmad gumi ya farta cewa sun daina su sun daina kafirta 'yan ɗariƙa magana dama kafirta 'yan ɗariƙa da ake yi shi yasa 'yan ɗariƙa ba sa ga maciji da 'yan izala da sauran masu kafarta su saboda haka sun daina kafarta 'yan ɗariƙa wanda wannan yi wa Young shak daɗi sosai Young shak ya dinga murmushi da sauransu ku kasance tare da mu yanzu a wannan tasha mai albarka don jin cikakken bayanan shi shak dr ahmad gumi akan maganganun da ta yi wanda ta sa yan shak ya yi farin ciki da haka a yi sauraro da kallo lafiya to alhaji sharif ibrahim saleh yana maiduguri cijjaniya alhaji ɗahiru usman bauchi shi ma yana tare alhaji muhammadu nasiru kabara shi wannan alhamis sauka nasiru kabara hannun masallacin ya zo ya kawo ziyara ta kuma nuna ƙoƙarin haɗin kan musulmai saboda haka ina ba da shaida wallahi malam da malam nasiru kabara sun ci gaba da ƙoƙarin haɗa kan musulmai so ina roƙo sheikh sharif saleh da kuma sheikh tahir bauchi don allah su ba da haƙin kai a yi abin da zai ƙara haɗa wannan al'umma mu zama abu ɗaya abu ne inda su ma su magana akan yarjejeniyar nan abu ne mai sauki abu ne mai sauki musulmi su haɗa a haɗa masallatai ya zama babu masallatai sannan hakikanin gaskiya Ah, an tsananta kwarai da gaske lokacin da aka yarjejeni na maimakon a tsaya a bi mutanen nan a hankali mimbari da izala ta kafa ta tsananta amma a cikinsu masu tsananin ma an saukar da su an saukar da su daga mimbari to amma mai mun raba masallatai da wayannan mutanen alhali suna kan hanyar barin abubuwan da suke yi suna kan domin duk malamansu sun sa hannu a wannan a gaban sarkin musulmi na ɗaya ina kiran ɗalibai na jami'a ko ahmadu bello university ko nan kasu ko ina ne suke wannan wasiƙa in nan su je sokoto su samu kofi na original su yi abin ake kira ta haƙiƙin shi kuma su mishi sharhi a buga shi ya zama littafi wanda za a ana karantar da shi a makarantu domin wannan abun nan ina Allah zai muna Allah zai muna hisabi da wannan alkawalin a gaban Allah me kai na ƙunƙurin ƙoƙarin haɗa wannan al'umma ko ka bata can rarrabe yadda ake haɗa kai shi na farko abu da ke kawo rikici ba wajibi ba a yi hankuri me kuka gani 'yan ɗariƙu muke yi wanda yake ba wajibi ba kuma ya kawo muku cikas cika abubuwan da suke cewa kuna kafirta mutane to mun ba kafirta ku ba shi ba ne kawai to kamar yadda muka ce mun ba kafirta ku ko kuma ku tambaye mu mana meye kuke yi a cikin abin da ba wajibi ba wanda ba maso kamar yadda muka bari kuma me kuma ku bari shikenan masallaci ya zama ɗaya ba a tambaya ba a cewa masallacin kaza ba a cewa masallacin kaza wa annal masaji da liman lillahi in za mu iya yin wannan to mun za mu je gaban Allah zuciyarmu ɗaya kuma ba ma tsoro amma za mu bar duniya muna kokarin raba mutane sannan mu da muka ce a raba masallacin da kungiyar mu ta rabe ba kwanan nan ne a wani gari aka ce yi shekara bakwai ba a sallar juma'a ba moriki ko shekara nawa to mu da muka rabe kuma din mu kanmu mun tsira in kafirta mutane ne tsakaninmu mun tsira da kafirta juna ashe ya kamata mu kan mu faɗa in Allah ya baka littafin shi ya baka sunnan shi ya baka kuma littattafan magabatanmu wanda aka ce su za su fassara littafin Allah su za su fassara sunna in Allah ya maka wannan ni'ima to Allah ya Alhamdulillah 'yan uwa, shahararren malamin addinin musulunci nan Dr. Ahmad Kumi kenan a yayin da ya fito yake furta yake yin magana akan haɗin kan musulmi inda shi ma yanzu ya fito ya dami al'ummar musulmi su haɗe kansu a Najeriya don a zauna lafiya a samu mafita mai kyau a Najeriya. An ji ya ce Dr. Ahmad Gumi ya furta da kansa cewa su sun daina kafirta 'yan ɗariƙa don a zauna lafiya ba za su su ƙara ta ɗan 'yan ɗarikawa wanda wannan ta yi wa Young Shug daɗi kwarai da gaske an ji yacca Young Shug yake murmushi yake nuna farin cikinsa da wannan magana da shi Dr. Ahmad Gumi ya yi duba da cewa shi ma Young Shug kwanan nan ya fito yana ta kiraye-kiraye a fito musulmai a haɗa kansu da sauransu kamar yacca a shek profeso Ibrahim Ahmad makarantun a baya shi ma yake ta kira a haɗa kai a haɗa kai al'ummar musulmi a yi ƙoƙari a haɗa kai a zama